أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, annabin tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah, wanda nuna muna wannan safiya ta Asabar bakwai ga watan biyar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da tara ga watan sha ɗaya miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu a ci gaba da karatunmu na wannan littafin mai albarka na al'adabul mufrad na amirul mu'minina fil hadis abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari wanda muke kawo muku a wannan masallaci mai albarka masallacin life kan a nan garin abuja yan uwa kamar da kuka sani muna babu buka masu magana akan yadda ake mu'amala da mutum bawan shi ko mai mishi hidima buka daban-daban sun gabata kamar karatunmu da ya gabata mun tsaya a babi na tasa'in a hadisi na ɗari da saba'in da ɗaya wanda babu yake magana game da wa mai maka hidima ladabi ana mashi ladabi eh amma ya ya kamata ya mashi ladabi idan aka ce ba za a yi ladabi ba zai fanɗare ko ba haka ba amma kuma ladabin nan ba ana nufin azabtarwa ba wadda ta wuce abin da yake iya ɗoka ko kuma a yi mashi ladabin da ya fi ƙarfin laifin da ya yi ila mutum ya yi laifi ɗan kaɗan amma punishment ya wuce a laifin da ya yi a daidai ruwa daidai tsaki kamar da bahaushe ke cewa to yau za mu tashi babi na 91 a hadisi na 172 a'udhu billahi samil alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim malaci babu la taqul qabbaha allah wajha باب لا تقل قبح الله وجهه حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه وانا حديثي wanda imamul bukhari ya kawo a wannan babi wanda ya kira da babi wanda aka yi hani la ta kada ka ce qabbaha Allah wajahu Allah shi bakantar da fuskarka kun gane waton wannan mustalaha ne wanda laraba ke yi qabbaha Allah wajaran fuskarka kun gane ko ehin saboda me za mu gani saboda fuska ita ce ashirafu shay'in a jikin ɗan adam mafi daraja abu a jikin ɗan adam da fuska ake identifying ɗin mutum don shi ne idan means of identification na mutum fuska ake kawo ko ba haka ba duk jikin shi gaba ɗaya ba inda ake cewa kawo kafa ko a kawo abin nan fuskan nan dai za a identifying mun gani to don haka ba a son a walakanta fuska to mun ga wannan babin ya ya Imam al-Bukhari ya yi caption na wannan babi da cewa kada mutum ya faɗi wannan bawan shi ne ko ba bawan shi bane ko wani ne da rikici ya haɗa su kada shi ce haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce kamar da Imam albani shi ma ya kawo shi a cikin abinnan nan as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 862 imam ahmad shi ma ya kawo wannan hadisi amma da, da lafazin idza daraba ahadukum falyashani bil wajha mun gane ko bai ce la ta qulu ba ehin to wannan dai kai kan hadisi ne ingantacce to imam bukhari yake cewa hajjaj ya ba mu labari wannan hajjaj malamin imam bukhari ne shi kuma hajjaj ibn uyayna ya bashi mu labari shi ma malamin Imam al bukhari ne kun gane ko yahya ibn uyayna to wani lokaci mutum zai raito ga malamin darid wani lokaci ga wani kafin malamin kun gane ko an ibn ajalan daga daga sa'id daga sayyidina abu huraira Allah ya kara mashi yarda daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku ce Allah wajahu Allah ya baƙantar da fuskar abin nan fuskar mutum wani nau'i ne na kamar zagi da la'anta kun gane dokar da mutum ya gaya ma bawan shi ibn hibban shi ma ya kawo wannan hadisi a cikin abin nan nashi littafin shi na at-tauhid na sahih ibn hibban ibn huzaima shi ma ya kawo shi amma ba cikin sahih nashi ba cikin tauhid to wannan kenan sai mu je hadisi na gaba mala yace haddathana abdullahi ibn muhammad qala haddathana ibn uyayna an ibn ajlan an sa'id an abi huraira qala la taqulanna qabbaha allah wajha wajhaka wa wajha wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna allah azza wa jalla khalaqa adam sallallahu alaihi wasallam ala suratihi shi kuma wannan hadisi idan ka duba a akwai wasu lafuzza wanda suke kama da wancan ibin ma a wasu daga cikin ruwat na wannan hadisi su ne dai wancan wancan amma shi wannan imamul bukhari ba daga hajjaji ya rawaito shi ba yace daga abdullahi ibn muhammad mun gane ko da ana kiran shi abubakar bin abi shayba daga sorry daga kuma abubakar bin abi shaiba daga ibn uyaina kun gane wancan hadisin farko daga hajjaj amma na biyu daga abdullahi ibn muhammad sai ibn uyaina sai ibn ajlan daga sa'id kun ga kenan ya rawaito shi ta hanya biyu ta hanya abdullah da hanya hajjaj duka ta hanyar ibn uyaina har zuwa ga sayyidina abu huraira bambancin lafazin farko da na biyu kuma cikin fa'ida ta a kawo ruwayoyi daban-daban yake cewa kada ku ce Allah shi Allah shi a waton bakantar da huskar shi ka da huskar duk wanda ya kama da kai duniya <laughs> ba wai kai ba duk ma mai kama da kai wasu akwai masu irin wannan zagin ehen wai su sun kwazo wajen zagi Allah shi kaza a zage wanda har wanda ya je suna haka da wanda ya raba goro kun gane ku? da wanda ya ba goron ruwa na gonar da anka raba anka abin duk irin wannan zagin na kwashe to haramun ne na kare dandi kun gane ku? to wai da duk wanda ya kama da kai fa inna Allah azza wajalla saboda Allah halaka Adam annabi Allah ya halicci annabi Adam ala surati akan surar shi to wannan hadisi akwai maganganu kwarai akan shi me wannan lamiri ga wa yake koma ga annabi adam ko ga Allah subhanahu wataala so, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka walakanta fuska kada mutum ya rike fuska kamar da zamu gani babi na gaba saboda Allah ya halicci Adamu akan suwar shi kun gane ko a magana ta farko shine ta cewa ai eh, sura Allah madaukakin sarki kun gane magana ta biyu cewa surar dai shi adam Allah ya halicce shi akan surar shi kamar da ya zo a cikin wani hadisi a halittar annabi adam a zira'i sittin kun gane ko surar da Allah ya so shi kasance a kanta kun gane to nan siffar Allah ko alama laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da Allah kun gane wasu ka ce kuma magana ta biyu ala surati sura Allah amma nan kamar da ake cewa a baitullahi gidan Allah kitabullahi wannan shine idafa ta tashrif a jingina abu ga Allah kun gane ko a a jingina abu ga Allah domin darajantawa kun gane jama'a Hmm. saboda darajantawa sura Allah ma'ana surar da Allah yake so kun gane ba wai ainihin sura ta ubangiji ba amma surar da Allah ya zaɓa ga Adam ya darajanta ta to shi kuma duk abin da Allah ya darajanta bai kamata ka walakanta shi ba kun gane yanzu da anka ce baitullah ai ɗakin kaba da anka ce ɗakin Allah ba ana ne hakikanin ɗakin shi ba kun gane game da zaka ɗuka amma ɗakin shi na tawa wannan ɗakin Allah ne ila I hope you understand what I'm saying kun gane ko yana da bambanci da ɗakin ka Mala Ahmad ɗakin ka naka na wannan nalle cikin haƙi kwana to ba shi aka nufi baitullahi ba ita ma ala surati ba ana nufin sura Allah da yake kai ba amma surar cikin komi da ka sani na halittun Allah ne to don haka wannan siffa ce da Allah ya halitta Adam wanda ya kamata a tashi a kanta. kun gane ko jama'a ko to don haka kai kan dai wannan yana nuna daraja ta dan Adam particularly a generally particularly kuma fuska ana son a nisanci fuska ba a dukan fuska kamar da zamu ga hadisi na gaba already mun ga a Imam Ahmad ta wancan hadisi na farko na ruwaya hajjaj a ibni eh, uyaina har zuwa ga na abu huraira na cewa ruwa imam ahmad cewa kada mutum ya daki fuska ya nisanci fuska to sai mu je babi na gaba wanda shine ya kawo na nisanta fuska a Bala yake cewa okay babu liyajtaniba alwajha fi dharbi حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب الوجه وأن حديثي وأن آه خالد بن مخلد ويتو Imam al-Bukhari yake cewa ya ba mu labari hadisi ne ingantacce dan Imam al-Bukhari ma ya kawo shi a cikin Sahih Bukhari nashi a babul etiqi hadisi mai lamba 2559 Imam Muslim shi ma ya kawo shi a cikin Bari wasila mun gane hadisi na 2612 a kai ka hadisi ne ingantacce gangare to don haka me rage sai aiki da shi mun gane ko to yake cewa shi Imam Bukhari Khalid ibn Makhlad ya ba mu labari shi kuma ke cewa haddasana Sulaiman ibn Bilal ya ba mu labari kala yake cewa haddasani Muhammad ibn Ajlan kun ga dai har yanzu akwai Muhammad ibn Ajlan din nan wannan riwaya din kala akhbarani Abi Sa'id kun gani wa Sa'id da Abu Sa'id din da shi ma Sa'id din kan shi kun gani ko akhbarani Abi Sa'id a Abi sorry baban shi ya ba shi labari shi Muhammad din to wa sa'id da sa'id din can dai wanda ya raito daga abu huraira daga sayyidina abu huraira annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku zai daki mai mashi hidima bawan shi to falyajtanibil wajhayn na nisanci fuska ba mali ya nisanci me ya nisanci fuska kaga wannan da yawa sojoji ne a makarantun ne na secondary school lokacin da ana seniority amma ina har yanzu government school akwai seniority ko government government secondary schools eh ko sai abin ake ce masa seniority me ake ce mishi hmm. eh? eh bullying ne kawai ta eh to to to kaga suna suna marin mutane musamman dai abin nan su abin gan tsaro ya kamata a nisanci fuska kun gani tana da daraja ƙwarin gaske kuma an fi saurin cutata ma mutum fiye ga jiki kuma ka ko da an ji mutum ciwo in ba ga fuska ba ne eh, da sauki amma ga fuska suna iya kawo wani abu kuma in ga fuska ne in ga in mutum aka ji mashi ciwo to an zaunar da shi har sai lokacin da abin nan ya ya tafi kun gane ko mhm. to haka dai baya da kyau ko kaɗan Allah samu dace sai hadisi na gaba shi kuma yake ce haddasana Khalid kun ga wancan Khalid din da ibn Makhlad din kun gane wanda muka ji a cikin wancan hadisi na farko qala haddasana Sufyan daga Sufyan an abi abin zubair daga abin zubair an jabir daga jabir to kaga wannan sahabi wannan hadisi ba abu huraira ba kala yake cewa magan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mun gane ko ya shuɗe bi dabbatin wata dabba kada wusima mun gane ko an yi mata alama irin alaman nan da ake ta abin ga ah, maki na wuta dinnan eh, kafin mu wuce wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ya kawo shi abu dawud ya kawo shi imam muslim ya kawo shi fil libas abu dawud ya kawo shi a babi na jihadi imam tirmizi shi ma ya kawo shi a cikin sunan tirmizi imam ahmad shi ma ya kawo wannan hadisi da abu uwana mun gane ko dukkan su sun rawaito wannan hadisi kai kan wannan hadisi ne ingantacce mun gane wannan hadisi na abin nan na Abu Huraira na Jabir dan Abdullah ah, mun gane shi a cikin imamul ah, cikin sahih muslim dan haka da ya rage shi ne aiki da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ga wannan dabba wata dabba an yi mata wannan ya maki yudhakinu min min kharahu abin nan nata yana fitar da hayaki hancinta kun gane hancinta yana fitar da hayaki ƙalan nabi sai annabi ya ce la'ana Allahu man fa'ala Allah ya la'anci wanda ya yi wannan yana cikin tsananin ciwo mun gane ko la yasmanna ahadu ahadun alwajha kada wani ku shirik shi rika shi maki ga fuska wala yadribannahu kada shi bugi fuska kada shi maki da fuska kada shi daki fuska to wannan malamai suka ce a maki ga fuska generally ga ga ɗan adam ne ko ga dabba haramun ne ga fuska amma in ba ga fuska ba ga dabba ya halatta saboda yin wata alama kamar da ake wa eh, dabbobin abin hadaya alama kun gane ko jama'a ko to amma ga ɗan adam generally ba ba a ko ga fuska ko ga wani nau'i na jikin eh, gefe na jikin shi ba halatta a mushe maki kaga irin wayannan masu tatu da irin wannan tribal marks da ake yi kun gane ko duk bai halatta ba kun gane duk bai halatta ba wani wata wata mata wai kun san yanzu an bar tribal marks wai tun da dai an yi mata sai ta wayarta wannan wani irin mentality ne in wancan ya wuce kun gane ko to bai kamata ke ki ce sai yanzu ke je ke abin to in an yi kuskure ke sai ki zo ke abin nan kuma wancan ya samu asali ne a lokacin jahiliya ana yi ne domin kowa ya san kabilar shi kun san a can da ba a zaune lafiya kun gane kuna jin na yaƙi noman sarki ko gaji bai ko gaji bai saba ba da sarki ya abin da tumbatsa ya yi ƙarfi abin da kawai zai immediate a jama'a da suke abin ya yi abin da nasu ƙarƙashin shi ya yi ta abin nan domin ya samu duka ya abin nan nasu in an an mai da shi ƙarfi za su zo su sake rigenin ƙarfi shekara shekara biyu a koma wasu kai kan shekara da shekaru ana ana ana yaƙi aus da khazraj kabila aus da khazraj da annabi ya samu a madina shekara ɗari suka yi fa suna fada in waɗanda suka ci galaba akan wannan su yi musu wasiya su yi ta tattali su yi ta tattali in suka ga sun abin nan su koma shekara ɗari sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kulla alaƙa ta ƴan uwantaka ta musulunci tsakanin Aus da Khazraj shekara ɗari ana faɗa kuma in ka ji ɗan abin da ya haɗa faɗa ɗin abin da bai kai ya kawo ba kun gani ko da wannan yakin jahiliya ya zo yanzu ko nan mu ƙasa Hausa in ka je faɗan da ake ta yi eh na wannan gari da wannan gari amma da Allah ka musulunci wanda ke cewa musulunci ya zo da abin nan mun yi bayani kwarai a babin jihad wancan sati ko mun mukaddima akan magana na wanda suke accusing musulunci wai abin ga yaƙi yaƙi kaza kaza shi ya zo tsaye da yaƙi in ka karanta tarihin turawa ba kyau rayuwa ce kawai ta dabbanci jungle justice zuwan da ya fi wani ƙarfi shin ko mu ba zuwa sun kai sun kai muna yaƙin da ƙarfi ba in ka je da sun ka kama bayi da kaca da mi suka suka tafi da su sun da ƙarfi sannan wai suke magana freedom suke cewa musulunci wanda musulunci tsaye da abin yi ko da aka zo ƙasar hausa irin bala'in da ake ciki in wa ƙabila ba ta da ƙarfi a nan ƙasar hausa ko abin nan ɓoyewa ta kai cikin wani wuri cikin dutse ko eh, cikin inda ba a ganin su je su ɓoye don gudun wancan in aka haifi yaro irin yaren na masu fitina wanda bai barin kuka don kada to kare zai zai fallasa su kashe shi suke duk mace ta haifi ya irin yaro wanda abin nan za a ji abin nan akwai mutane can sai su yanke shi wannan rayuwar fa ita aka fito da sarakuna dan su sarakuna din da kake gani in ba su da komi ko ba su da karatu addini suna da wannan tarihi nasu don ana ruwaya shekara abin nan kaka da kakanni to don haka coming back to magana ta travel max ba a yi haramun ne tattoo din nan haramun ne kun gani to sai mu zo magana wanda aka wa ya halatta ya goge mala ahmad yanzu irin irin wannan na goberawa eh, da irin na kabawa wajen amma da yanzu an bayi ko eh ai ai yarba su akwai masu mai yawa din nan yan goma shigo eh fulani hmm. to yanzu ah, da fulani sosai ko dan je na ga wani fulata su abin gaba ki suke sa ko je wani da ya zo a annur to ya halatta mutum ya goge gaskiya ana ana yi akwai wani wanda babban mutum ne yana da irin wannan yana da shi ne yana shi ne da yawa mu dai ba mu ce ba <laughs> kun gane ko ya ce to shi yanzu shekaru sun yi nisa kun gane kun sannan yanzu duk wanda ya san shi yana ɗaya daga cikin part and parcel na na na identification na shi yanzu kawai ya gane shi da fuska salam salam <laughs> ba son abin yake ba amma dai a dai tafi haka nan kun gane ko tunda dai ba shi yawa kan shi ba kun gane ko kuma in ma magana ce ta shari'a ta baka dama ne in akwai da za a yi kun gane ko ba babu cutarwa ba zai dawo cutar ta dawo gare ka ba misali a yi irin wannan abin da aka wa Michael Jackson an ka dawo ya dawo ya lalace ya yi sanadiyar mutoshi kun gane in an tabbatar da abin da malamai suka ce na manta ko lajinatu da'ima ce suka yi wannan fatawa idan ana iya gyarawa ya zama abin bai dawo ya zama wani aiki ba kuma kun gane ko rayuwar mutum tana abin to babu komi amma in babu abin ga akwai malaman da suka ta cewa a bar shi shi ma wannan wata azaba ce daban kun gane ko to almuhim dai a haramun ne ba a yi kun gane ba a wa fuska dan adam janarali duk wani bangare na jikin shi amma dabba ana yi mata sai a wani bangare na jiki as means of identification Kunga ga irin inda aka sata dabbobi da sauransu to sai dandaka ƙarƙashin wannan ya halatta a daddake dabba ya halatta kun gane ya halatta musamman na domin kyawun nama da kuma yawan nama kun gane duk da ke kun ga shi wanda an ka danda bai cikin wanda suke layya kun gane ko amma dai dan kyawun nama da dinnan babu komi dandakakke dandakakken abin nan ita a ah, kun gane ko bayan wannan ah, ga ga dan adam dandakan dan adam shi kan haramun ne azabtar suwa ce ta dan adam san sarakuna na da a wasu in dauloli na wannan daula ta usmaniya masu mulkin suna dandake eh, ba sai su sai su bashi yana yana wa matan su aiki ko ina zai shiga da nakakke ne kun gane ko bai da wani abin ga kun gane ko to haramun dai ne ba ba ai to wannan mahallin shahidi dai namu nan shine kada mutum yayi maki ga fuska kuma kada shi bugi fuska haramun ne na'am a wannan rashin lafiya ne eh. eh, amma in akwai yadda za a iya yi ba sai an yi ma mutum ɓalli-ɓallin ba da zai fi gane dan zai dawo kuma ya zama mashi aiki amma dai ah, in dai duk abin da ya zama na rashin lafiya ne kaga wannan akwai uzuri ne ko ba haka ba ad-daruratu tubihul mahzurat sai mu je hadisi na gaba babu man laqama abdahu falyutiqahu min gari ijabin babu wanda ke magana duk wanda ya mari bawan shi to shi an tashi duk da cewa ba tare da wajibci ba amma dai in yana neman gafara ta Allah to ya 'yanta tashi. ba ce wajibi ba ne amma dai ya yanta shi wannan shi ya fi wannan shi ne kafara na zunubin shi حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البذة في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن alaƙamta wajaha laƙadar aituni sabi'u saba'atin wa malana illa khadim falatamaha ba'aduna fa'amarahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yi utiƙaha wannan hadisi wanda imam bukhari ke cewa adam ya ba mu labari shi kuma ke cewa daga shu'uba yake cewa daga hussein yake cewa ya ji ah, hilal ibn isafin yana cewa wannan dai hadisi a takaice hadisi ne ingantacce imamul eh, muslim ya kawo shi babul aiman mun gane ko hadisi mai lamba 1658 ah, imam imam tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisi kai ka hadisi ne ingantacce me yake cewa ah, ya ce mun kasance muna sai da kaya yanka ce baz ɗinnan ah, kayan kittani kaya tufafi da aka yi da kittani su aka ce bas kun gane a gidan soyayya ibn muqarrin suna ana cinikin wani kayan sai ga wata yarinya ta fito kun gane sai ta faɗa ma ta gaya ma wani namiji daga cikinsu wata magana wanda bai ambaci maganar ba da jawo shi tsama sai tsada mata mali ciwon can mutumin kun gane to wannan suwaid <clears throat> a dama gidan shi ake kun gane ko fa qala lahu suwaid ibn muqarrib sai shi suwaid ibn muqarrib yace barin ta kai ka ma ga fuskar ta yace ka gane ni nan ni ne na bakwai din mutum bakwai watan su bakwai ne shine na bakwai eh ka gane ko ɗaya daga cikin mutane bakwai to shine na bakwai a cikin family din su. ka gane su bakwai ne a family din su kuma shine na bakwai din. yace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Assalamu alaikum